المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله تعالى da ya kaddara don a cikin wannan masallaci ne albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a shek abubakar imam isar allah cikin kanka da rahama a wannan safiya ta a takwas aka ne ko ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin ga watan uku shekara ta dubu da ashirin da biyu miladiyya muna nan a mu na tafsir suratul nur wanda in Allah ta'ala ya ba mu dama za mu tashi daidai wa anki wal ayama minkum amma kafin nan akwai tambayoyi da yawa wannan ta ce assalamu alaikum ina roƙon ƙasa ɗana addu'a ba shi da lafiya wata tara kenan bai da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ya ka Allah maɗaukin sarki ya ba su ladan jinyarsa wani ta ce idan ce mu'amala da mijinta mu'amala ta aure bayan ta yi wanka can da daɗewa kuma sai wani abu ya zo da zubo mata to da ba janaba bace a tare da ita sai duk lokacin da za ka yi sallah ce sai tsarki sannan ce alala wallahu ta'ala alam wannan kuma tana magana akan cewa makoci ne kuna zaune da shi lafiya a kuna zaune da shi kai kana da zaune da shi tsakani da Allah shi kuma kullum yana banka da sharri to ya za ka yi abinda za ka yi shine ka yi haƙuri kuma ka ringa roƙon Allah maɗaukin sarki ya tsare ka daga Allah maɗaukin sarki ya tsare ka daga sharrinsa ya yi haƙuri ki masa ma'amala mai kyau saboda Allah ya ce idfa abin lati hiya ahsan in mutum ya miki mummuna ki mai kyakkyawa sannan kuma ki ta addu'ar Allah madaukin sarki ya kare ki daga sharri ka wannan shine kadai abin da zaki Allah ya samu daga wannan ba take tana bukatar addu'a albarkacin wannan watan Allah ya yi mata damuwa ta ce tana cikin damuwa mijinta tana samun matsala da shi abokiyar zaman ma tana samun matsala da ita sannan kuma 'ya'yan miji ma takan samun matsala da su wannan yasa take neman addu'a su ya kamata su tsoron Allah su gane cewa tana da haƙƙi akan su ita ma tana da haƙƙi akan ta da haka duk wanda ya zalunci wani a cikin su ko yaya ne to Allah madaukin sarki a ranar kiyama sai yayi kakayya in miji yana zalintar matarsa tabbas tabbas sai Allah ya mata sakayya idan mata tana zalintar mijinta tabbas sai Allah ya yi sakayya kuma ranar alkiyama ba wai za a yi sakayya ba ne a ka da ke ni rama ka ci kuɗi na ga kuɗi ga a lahira ana yin sakayya ne bil hasanati was sayyi'at ibadar da kika yi a duniya da ita za a biya mutane ibadar da kika yi a duniya da ita za a dinga biyan mutane manzo Allah wasallam cikin hadisin bukhari da muslim yake da sahabbai kun san wanda za a yi fallasa a ranar alkiyama sahabbai suka ce wanda bai da kuɗi bai da kadara shi ne shine shi. zala na aika laka kenan wanda za a yi wa taflisi a ranar alkiyama shine mutumin da zai zo ranar lahira ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi biyayya iyaye mana ya tara ladan da wannan ladan zai iya qualifying sai zama ɗan aljanna zai iya kai shi aljanna sai dai ya zagi wani ya ci haƙƙin wani ya yi gulman wani ya ci mutuncin wani wannan ladin da ya tara sai a ɗebo gwargwadon cin mutuncin da yawa wannan sai a bashi sai a ɗebo gwargwadon gulmar wani da ya sai a bashi sai a ɗebo gwargwadon ƙazafin da yawa wani sai a bashi manzala ta salama ya ce sai ladan mutumin ya ƙare amma ba a gama biyan mutane ba to ya za a yi annan sai salama sai ce to sauran da ba a biya ba ya ci mutuncinka kamar so goma to sai a duba ga lada nawa ne zai kafin wannan ma'ana lada nawa ne a maimakon a wato zunubin ka nawa ne a maimakon wannan sai a kwaso zunubin ka gurgudun cutar da yama sai a dora a kan shi zala sai salama ya ce zai wayi gari bai da komai sai zunubi daga nan sai a wurga cutar jana to da ka da azumin da suke da sallar da suke da zuwa masallaci da suke in biki kiyaye haƙƙin mutane ba to za ki ringa nemo waɗansu mutane lada ɗin da haka wannan miji da kishiyarta da 'ya'yanta su tsoron Allah shi abin da ya dace in ba ka ba lajira dai ba wanda yake mutunci kowa sai san sai ya je lajira Allah ya samu dace wannan kuma ta ce tana da ɗaya ne bazawara take roƙon Allah ta baraka wata Allah ya bata miji na gari Allah ya bata miji na gari kuma ta ce wa sauran 'ya'yan al'umma addu'a da ba su da miji duk wacce ba ta da miji Allah ya baka wannan kuma ce ba ta da lafiya ta amma ta kamu sauki sai dai kullum sai ka ringa jin kamar mutuwa za ta yi da ma ana son ne ringa jin kamar mutuwa ne mai lafiyan ma zai iya mutuwa ko da yaushe wanda yake da lafiyar ma zai iya mutuwa ko da yaushe muna gane ha na san mutumin da an yi hira da shi har zuwa sha ɗayan dare amma da asuba a masallaci aka ce za a yi masa jana'iza da haka lafiya ba ta nuna ba za ka mutu ba kamar yadda cuta ko ba za ta nuna za ka mutu ba shi yasa manzala ta kalma yake in kana cikin tsananin cuta to abin da ya kamata kai shine ka ringa addu'a ya ubangiji ka rayar da ni matukar rayuwa ita fa alkhairi a gare ni ko ya ubangiji ka kashe ni idan mutuwa ta fi alkhairi a gare ni saboda ba abin da dan adam ke so in ya mutu ne shiga aljanna yanda za a ce miki za ki ƙara shekara 60 ko 70 a duniya amma kina gama wuta za ki shiga amma a cikin sauran shekara ɗaya zuwa biyar ki mutu amma za ki shiga aljanna kaga za ka zaɓi shekara biyar saboda mutane nawa ne ba su shekarun ka ba suka mutu muna gane ha akwai mutane da yawa da ba su shekarun ki ba amma sun daɗe da mutuwa wannan ta ce wai ba kyau a yi ashuwaki da abu wato abin darbejiya ko ɗanyen abu kamar makilin idan ana azumi ba wannan da yake ba a yi kawai abin da za ka kiyaye shi ne kai ya shiga makogaranka ko da itace ko da makilin za ka iya yi amma abin da ba a so shine kar ya shiga cikin makogaranka wannan kawai shi ne Allah ya sa mu ta ce sannan ina neman addu'a akan yara na maza Allah ya ba su mata na gari wannan addu'a ce mai kyau da iyaye ya kamata ka ringa musamman irin zamanin nan irin zamanin da za ka je ka auro yarinya amma ba su kana sai mahaifiyarka da yake da dangin da kawai ka sun sawa mahaifiyarka kamar zuka ka ga wannan hukuncin ta ya kamata ka ba ta rikta kawai a rabu duk matar da ba ta san baba ka kawai kakura ita ta yadda za ku gane abin yanzu inda zan muku addu'a ce Allah ya sa ku haifi 'ya'ya ta auro mata matan sarba ku da 'ya'ya za ku ce ba alim ba haka ne ko ba ka ba to kuma yasa kuke son ku je gida ku nuna mahaifiyar mutum ba komai ba na ga wani dan kilba kai na yawo a social media wani mutum ne ya je ya auro wata mata mata idan ta tashi yana fita take takura wa mahaifiyarsa sai da take har dukan da tana yi tana dukan mahaifiyarsa in a gabansa ne ta kyautata mata ta kyautata mata ta mata mutunci wata rana ya zo tana dukanta sai ta ji tawas kawai sai ta koma mai sausa take mata saboda makinci ita kuma uwar ta kasa magana da ya ƙarshe dai yau da gobe yau da gobe dole sai ya gane ta haka sai ya sa mata tarko ya fita ofis sai tsaya a bakin kofa a daidai lokacin ta zo ta fara dukan uwar sai ya buɗe sai ya shigo da ya shigo kuma sai ta wayanci a zuwan wai tana mata masajin tana mata tausa irin tana lallaba ta tana mata kaza da sauransu sai ce mata yanzu ke dama irin wannan abin ma mahaifiya ta bayan na fita da haka sai ya bata divorce takardar saki ta tsaya da ce yanzu kai wai har gaya mai take yanzu kai akan ka za ka kore ni wai take gaya masu cewa akan ka za ka kore ni shi kuma mamake ta ya fito mata da katin tafta daga nan ya kore ta bari ga muku wani abu uwa duk duniya ba mutumin da ya kai mahaifiyarka alaka da kai za ka iya samun mutumin da ya aure 20 a duniya wani ya talatin wani ya biyar wani ya bakwai wani ya kaza duk yana canja mace in mace mata ba ya canja amma ma yake ka duk mummunan ta dole sai ka kyautata mata kuma dole ka ci gaba da zama da ita a matsayin uwa kuma babu abin da ke sa Allah ya farin ciki da mutum Allah ya kankare mutum zunubinsa irin kyautata wa mahaifiya ba wani aiki da Allah yake so bayan bayan tauhidi da rukunan musulunci sama da kyautata wa mahaifiya wata rana na nan a cikin littafin al'adabul mufrad abdullahi dan abbas yana zaune ne zo mai wata tambaya yace shi mutumin yace na je ina kan wata yarinya sai ta kini da ta kini sai yarinya na taje za ta auro ni shi wannan wani Allah yake kishi sai yasa na kashe ta dan wancan ya rasa ni ma na rasa kaga wannan shine karshen hasada duk in hasada ta zama so kake kowa ya rasa su ita ce mummunan ta tabare kenan to bayan ya kashe su daga baya sai ji dama ta kama shi da ya ji nadama ta kama shi sai ji gurin abdullahi ɗan abbas yana neman fatawa yaya zai yi tambayar da abdullahi ɗan abbas yake mata sai yake mata shin mahaifiyarka tana rayu sai ah, ce masa mahaifiyarsa ba ta rayu sai ce to ka je ka ta istighfari bayan ya tafi wani a cikin almajiran abdullahi dan abbas ya tambaye shi yake me yasa yayi kisan kai zaka tambaye shi mahaifiyarsa tana raye yace eh abin da sa na tambaye shi ban san wani aikin nagarta da zai yi wanda zai sa Allah ya kalle shi ya fi mai wannan zunubin na kisan kai ba sama da kyautata mahaifiyar shi shi sa duk ɗan ƙwarai ba zai taɓa yadda ya saba da mahaifiyarsa akan wata mata ba ba zai je wannan ba mutane da yawa yanzu wani sai zai siya matarsa a tamfar dubu ashirin wai ya sai siyawa ba sai siya masa dubu biyar waye ta tsohuwa ce waye gaya ma waye faɗi cewa gurin da aka ɗaura a tamfar dubu biyar a ce ta dubu ashirin ba za ta zauna ba shi sa ni nake da ka'ida duk kayan da ba zan ma sha mahaifiyata ba zan ma kata ba zan iya ba in dai mahaifiyata ba zan iya sha mata wannan kayan ba to ni ko ba zan iya sha matata ba ba zan iya ba wallahi shi sa ko ko ɗinkin sallah da na ɗinkin kawo iyalina wanda ya fi ɗaukan mai tsada shi ita ce mahaifiyata mahaifiyata ta fi ɗaukan mai tsada da ce maza na ce wa'azi da na ga musu kayan da na ce mata na kaza ne da na kaza amma tun da mata ne shi ke amma dai abin da kun kawai zan iya ga muku shine kayan da na siya ta ya fi na duka mata na tsada saboda banda ko banda wasu da kai duk mata na ni duk sai ba bata ta ba kuma ba zan taɓa iya zama da mutum da ba za ta mutunta mahaifiyata ba duk kirka ta da zaki mun in da zaki taɓa min mahaifiya to kawai a haƙura kawai a haƙura ta ɗauki cikina za ta iya rasuwa a wannan lokacin cikin ta zo haihuwa za ta iya rasuwa ta haife ka ta haife ka tana kulawa da kai ta ƙi yin bacci ta ƙi ci ta ƙi sha ta dinga ma addu'a haka ta taso da rayuwa rashin lafiya ka rashin lafiya ta damuwar ta damuwar ka damuwar ta ita kuma ta kace ka zama ready kila kai karatun boko kai karatun addini kana da sana'a kana da gurin da zaka ajiye ta sannan sai take ganin eh za ta iya zama da kai ita kuma hisa ka ko barawo ka zama ko dan shaye shaye ka zama kana nan tana kan kayanka ko bari na ji muku wani abu za ka iya siyawa matarka a tamfar dubu goma ta rena amma ma sai kan ka siya mata ta dubu uku sai ta yi ma addu'a amma sai ga mutane suna wulakanta iyayensu duk duniya ba mutumin da nake so da ya ce Allah ya ma albarka irin mahaifiyata da duk duniya ta rinda ce min Allah ya min albarka mahaifiyata ba ka faɗa wanda duk duniya ta je na mahaifiyata kan mu to da ka ba a wasa da uwa ko kaɗan amma sai ga mutane ba damu da mahaifiyarsu ba ina mamakin namijin da zai ringa wulakanta ma iyayensu saboda matan shi ita ma matar inda gaske take tana da kaunar Allah taimaka ma za ta kai biyayya ga iyayenka kuma in gaskiya ne ai ga addu'a duk da ke son mijinta ya so ta sama da mahaifiyarsa Allah ya sa ita ma ɗanta ya so matarsa sama da ita da haka dole iyaye su ringewa ‘ya'yansu fatan samun mata na gari in kana da mata na gari wato in kana da mata na gari za ka suna nuna ma cewa sun ma fi ka san mahaifiyar taka duk abin da ya shafi ka ba za ki wasa da shi ba Allah ya tsare ta ce ni ma ni da lafiya ina neman addu'a Allah ya ba ni lafiya da ma musulmi baki daya Allah ya ba ta lafiya ya ba musulmi baki daya lafiya duniya sai kayan a hankali ne ta wannan ta ce wata baiwar Allah ce ta ce ka tambaya mata da aka tambaya ba ta ta bace ta kasance mace mai tsananin sha'awa kuma mijinta ba mai zama ba ne kuma tana yawan fada mishi halin da take ciki amma bai damu ba har ta yanke shawarar bin tsohon saurayinta daga baya kuma ta zo tana nadama shin malam ya za ta yi abin da ya game ta yi ta suke faɗa matakin da ta ɗauka na farko kuskure ne domin wannan cin amana ne bayan ta riga ta auri wani kuma ta je ta ce ta koma gurin saurayin ta tudu wani dalili dama can tana da mummunan hali amma nan ba ne alternative ba shi aure ka'idar in ba zai iya zama da ita ba ita kuma ba za ta yi jurewa ba shi dole sai ya yi tafiye tafiye ita kuma ba za ta jure ba to da ta fada cikin harkar zina kawai ya ta ya ke da biyar ta auri wani wannan shi ne ka'ida amma ba ta da wata hujja da za ta je ce mu'amala da wani kuma wannan abin ya zama ruwan dare ya zama ruwan dare akwai 'ya'ya da yawa wanda za a gansu a gida baban su yana alfahari ya kula da su ya biya musu kuɗin makaranta ya wahala da su amma ba 'ya'yan shi bane ba 'ya'yan shi bane wanda wannan ba karamar cin amana ba ce ki je ki ɗauko ɗan wani ki kawo shi wani gida wannan cin amana ne kuma Allah ba zai kyale ki ba na haka bin wannan mijin nata da kai ta ci amanar aurenta domin aure amana ne ta ci amanar mijinta kuma in bai yafe mata ba wannan abin zai iya tare ce ya hana ta shiga aljanna da haka sai dai ta tuba ta yi ta tuba in Allah ya so ya karba Allah bai so ba kuma shi kenan zai kama ta da wannan laifin a ranar alkiyama amma wannan ba daidai bane ke ba ki ma da mutunci bikin daga ranar da kina da aure kika je gurin wani ba daga ranar shi ko ba zai kare yarda da ke ba nan ba zai taɓa yadda ya aure ki ba ya san in ya aure ki ma za ki bi wani haka zai ji a ransa ko ba haka bane haka zai duk lokacin da kina da aure kika je kika bi wani namiji to ko kina nufin ya aure ki ne to ba zai aure ki ba saboda zai yi tunanin cewa tun da kina da aure kika bi shi shi ma ko ya aure ki za ki je ki bi wani na san labarin wani yaro yaron na san shi wani abokin sai je tsakko ta wata yarinya ya kawo shi gidan yaron yaron yana da gida suka rabu da matarsa na haka sai gidansa ya zama gida ne da za a rinka shigar da mata ciki to wani abokin sa sai je dauko wata yarinya ya kawo ta gidansa ya zina da ita shi ma wannan yaron saboda gidansa ne sai sai yarinya ta yadda ya zina da ita daga nan sai je ya aure ta shi wannan wanda ba shi ya kawo ta ba ya aure ta tana son shi yana kanta amma saboda wancan abin da ya faru na an ɗauko ta an kawo ta gidan shi abokin sa ya zina da ita shi ma ya yi zina da ita wannan abin ya hana su zama ita tana mai kallon mazinaci in ya fito waje dare zane ke tafiya shi kuma yana mata kallon mazinaciya in ta fito waje ta tafi unguwa ta daɗe to sai rinka tunanin cewa maza ta ke bi wanda da ƙarshe dole sai da rasu auren ba zai yi wa haka kuma sau da yawa mata ba sa ganewa su ake cuta a rayuwa irin wannan yanzu namiji sai gama iskancinsa a duniya sai zo layi a bashi a bashi limami a ringa ta shagewa na ya shige amma mace in je ta suke a gane su wani mummunan abu wallahi har ƴaƴanta wannan ba ita ce suke abu kaza da wani ba yar gidan wani yar gidan wanta ce su ne shekarun baya suke abu da wani ba za ka yafe mata ba kuma ta inda za ku gane bari in gaya muku yanzu mace ce san mijinta yana bin mata amma ta ci gaba da zama da shi amma namiji ba yadda zai ga matar sana bin maza ci gaba da ita ba da ita wallahi ba ci gaba da ita ba zai ci gaba da ba da ita ba yanzu akwai matar da ka ji ma ta san mijinta neman mata yake amma duk da haka ta kasa tafiya ta zauna a gidansa amma namiji duk ran da ya gano cewa mace neman maza take wallahi ba zai zauna da ita ba ba zai zauna da ita ba za ka sai ku kiyaye Allah ya kama ita wannan ta ce malam game da yaran na na fatima na ji an ce akwai muhsin da kuma ummu kulsum ya inganta akwai su gaskiya ne ta daga cikin yan sayyidina ali akwai muhsin akwai kuma ummu kulsum wannan ummu kulsum ita ce sayyidina umar ya aura sayyidina umar ya aure ta muna gane ha akwai cikin fatima ayan fatima akwai muhsin ibn abi ah, ibn ali ibn abi talib akwai fatima bintu ali ibn abi talib wannan dukkan sunaye ne masu kyau kuma sunaye ne na ahlul bait tambaya ta karshe ce malam dan Allah hukuncin shafa cream or lotion da mata ke yi wai wani malami ya ce halal ne domin gyaran jiki ne na ji kuma wani malami ya ce haramun ne kuma masu yi za su iya shiga cikin waɗanda hadisin manzana ta salama ya ce Allah ya tsine musu domin canja halittar Allah kowane malami a cikin gaskiya ya faɗa da wanda ya ce halal ne da wanda ya ce haram ne duk gaskiya suka faɗa kun gane ko ne ƙarin bayani duka gaskiya suka faɗa ai dan mai yana cream ko lotion baya nuna cewa haramun bai shafa shi mai kala biyu ne akwai mai da yake gyara fata wani dabbare dabbare wani taurin fata zai sa fata ke laushi wannan ba wanda zai ce haramun ne shafa shi wannan ba haramun bane shafa shi amma man da zai canja shi daga baka ki koma fara muna gane ka sa a najeriya ne musamman arewa ake samun yarinya ke kala biyu sai eh mana da baka ce wata ta kuma fara to idan man da yake canja fata ne daga baki ya mai da shi fari wanda yake bilikin kenan to wannan tabbas haramun ne kuma zai iya shiga cikin hadisin da aka tsinewa wanda ke canja halittar Allah zai iya shiga ciki kuma wannan yana daga cikin abin da shedan yake shi ya sa mutane wala ubillannahum wala umalliyannahum wala amurannahum bacci kunna adana al-an'am wala amurannahum fala yuzayyirunna shi shedan yake sai na umarce su suna canja halittar Allah ki canja fatar ki daga fara daga baka ta zama fara wannan canja halittar Allah ne Allah yana so ya ganki a baka ne kuskuren da mata suke yi shine da suke tunanin cewa kowanne namiji ya faran mace yake shi wannan kuskure ne wani baya san fara na san wani tsohon es ne a kano fari ne tas ba fulata ne amma ya sha faɗa ya ce shi mata inda fara ce baya ce kuma da ya tashi ya auri matansa guda biyu duka ba farare ba ne amma da ya'yansa kuma sun fito farare to da haka abin da za a kiyaye akan wannan tambayar yanzu misali kamar man shafa na nibia kamar man shafa na dow kamar irin wannan coconut ko wani abu makamcin wannan wannan kawai mai ne da yake gyara fata ba za ka daidaita shi da basilin ko mai gurguwa ba mai ne da yake gyara fata fata za ta kyau to haka wannan ya halatta a shafa shi amma irin su kiliya da waye da sauransu da bleaching abin nan ne nan bilikin ne kana sawa daga fari zaki daga baki baka zaki koma fara to wannan kuma haramun ne shi sa wancan da yake haramun ne yana nufin in wannan man ya canja halittar Allah daga fari zuwa baki muna gane ha shi kuma wannan da yake ba laifi bane man da baya canja halitta sai dai gyara fata ke kyau laraba tana da irin nasu wanda za ga suna da abubuwan da suke su jil kasuwaye da tasiri a cire gashi a jiki a mai da jiki mai laushi a yi waye wannan duk ba laifi bane ne in ba wannan ma ba zama mace ba wannan babu laifi a ciki amma da zai canja halitta kaga nan din mace baki wulif amma nan nan duk farare to wannan wannan haramun ne bleaching ne wannan sannan illa bleaching shine idan za a yi ma ɗinki fatar ka ta ɗauka in gurin ya rubu da bleaching in an ma ɗinki fatar ka ba za ta ɗauka ba kuma baka san yadda rayuwa za ta da kai ba sannan kila man yana da tsada yanzu kana da halin da za ka siya nan da baka da halin da za ka siya kuma halitta ka za ta canja ta yi muni to ji wannan ya kamata a duba shi Allah ta'ala ta bada shi nam Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ankihul ayama minkum mana ku aurar da gwagwaren cikin ku in ana nufin abin ake nufi da gwagware shine maza da mata wanda ba su da aure don malamai ta ce kalmar a kalmar ayama zam'i ne na ayyimu ko ayyimatu ayyimu shine wanda bai da aure budurwa ko bazawara wanda bai da aure a saurayi ko bazawari ayyimatu wacce ba ta da aure budurwa ko bazawara to sai Allah ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da gubaran cikin ku maza da mata ma'ana da saurayi da bazawari babu aure ku aurar da su da budurwa da bazawara duk ku yi musu aure shine abin da ayat take nufi wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa ima'ikum. sannan haka nagartattu daga cikin bayin maza lokacin da akwai bayi bayin maza da bayanku mata su ma ku aurar da su sai Allah yake in yakunu fuqara'a in sun kasance talakawa ne su yibnihimullahu min fadli Allah madaukin sarki zai wadata su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne kuma alimun masani ne wannan ayar alakata da ayoyin baya malam yace zamma Allah ta'ala fi hadhihi hadhihi sura az-zina a wannan sura in mun manta ba shekarar ta gabata mun yi magana akan zina to wannan sura ta zargi laifin yin zina wa bayyana hurmatahu sannan wannan sura dai ta yi bayanin haramcin zina sannan wa ma yatarattabu alayhi min al-uqubati fi dunya wal akhirah da kuma abin da zina take jawowa na uƙubar Allah a gidan duniya da gidan lahira wa amara ba'da zalika bi gabdil absari wa hibdil furuj sannan bayan wannan haramci na zina da wannan sura ce magana sai ce magana akan rinka ido da kuma kiyaye al'aura kan mutum ya zina din sai ce kullu dalika hifadan anil a'rad wa siyanatan laha duk Allah ya yi wannan bayanin ne dan ya kare mana mutuncin mu ya kare mana addinin mu dan duk mutumin da zai ringa yin irin wannan ayyukan za ga bai da mutunci a cikin al'umma to shi kuma addinin mutunci so yake kare mutuncin kowa amri bin ذلك بالأمر بالنكاح والترغيب فيه to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo bayan waɗannan ayoyi da yin umarnin ai aure da kwadaitawa akan aure li'annahu domin shi aure a'zamu sababin wikayati min az-zina saboda shine dalilin da zai kare mutum daga zina yanzu ko yaro ne a gidanka duk lokacin cin abinci zaka samu abinci ka ba shi ce kushe sha ruwa zai wahala ya dinga shiga gidan makota yana rarage shi ba zai yi haka ba to haka ma mutum in ya isa aure in ka mai aure zai wahala yana da aure kuma ringa in namiji ne je na bin matan banza ko in mace kuma ta suna bin bazan banza abin da yasa iyaye ba sa gane muhimmancin haihuwa da Allah ya ba su Allah ya kira haihuwa ta kowane iri ko ɗa namiji ko mace ko a cakuɗa ma duka bai wata anan ma Allah ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha يخلق ما يشاء يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء mulkin sammai da ƙasa duka na Allah ne Allah yana halittar abin da ya ga dama dan Allah nuna ma cewa yana halittar abin da ya ga dama sai ce ya habu liman yasha'u inafan Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama sai ba shi ‘ya'ya mata wa ya habu liman ya sha uzuku sannan Allah yana ba wanda ya ga dama ‘ya'ya maza kawai au yi zawujuhun da ƙuranin wa inafa sannan Allah yana cakuɗa wani ba shi ‘ya'ya maza da mata amma wanda baya haihuwa Allah bai ce ya mai baiwa ba sai ce wa yadda aluman ya sha'u a kima yana sanya wanda ya ga dama ya zama bakarari baya haihuwa innahu alimun qadir Allah masani ne mai iko ne mai kaddara abubuwa ne shi sa cikin ilimin sa sai ba wani ƴaƴa mata kawai wani ya bashi ƴaƴa maza wani ya cakuɗa masa wani kuma Allah ya kyale shi haka to za ka haihuwar ƴaƴa baiwa wata shi ta inganta hadisi manzala ta kalama yace duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa mata guda uku ya ladabtar da su ya kula da su ya ba su tarbiyya to wannan ƴaƴa matan za su zama mai garkuwa daga shiga wutar jahannama aka tambaye shi aka ce ko guda biyu ne yake eh, ko guda biyu ne da aka haihuwar ya suna da matukar muhimmanci to iyaye abin da kuskuren da suke yi sai su ajiye 'ya'yansu a gida su musu aure ko da ga manemi ya zo ko manemi ya zo sun kada fahimci rayuwa yanzu harkar auratayya ko harkar da ke tsakanin mace da namiji kamar harkar cin abinci ne ko a cikin kumata wata in za ta ci abinci sai ta matsari kwano saboda gwargwadon abin da take bukata kenan amma sai ka ta kawo shi a ƙasan play ɗan kaɗan haka rayuwa take wata za a ga tana da cin abinci sosai wata za a ganta tsakatsaki wata ma ba ta ci sosai wata sai an ringa mata faɗa ma za ta ringa ci to haka yake a harkar sha'awa tsakanin namiji da mace wani yana da mai ƙarfi wani yana da tsakatsaki wani kuma ba ma shi da ita sai yar kaɗan to amma duka iyaye sai su musu hukunci iri daya zo ta ringa cewa ƴaƴa wai sai sun yi karatu ƴaƴan ku da da kuke cewa sai sun yi karatu ba karatu suke bukata ba abin da suke bukata shine a musu aure ban sani ba kuna ta ba labari da ya faru a Kano a wata local government akwai wani abokina komanda ne na Hizba sai muka je za mu ga wani kwamandan wata hizba wata local government da muka je sai muka tara an kamo wata yarinya da wani mutum su kuma yaran daga jami'a suka fito suka shiga unguwar da unguwar a kamo su a kawo su wannan gurin yan yizba har in kira yan rediyo za a hira da su sai nace da kwamandan yizba nace wannan kuskure ne nace in kun yi hira da su kun tona musu asiri wannan yari yanzu ba ya samu wanda zai aure ta ba saboda labarin ya gama yaduwa nace addinin musulunci kuma sai man satara musliman satara hullah duk wanda ya rufa wani asiri shi ma Allah zai rufa masa sai nake a shawarar da nake baku shine ku tattauna da su in ya so sai ku nemo iyayen abin da zai baku mamaki kila wani abu da baku taba ji ba yarinyar da za ta magana muka ce ce mu iyayen ki ne ki faɗi komai yadda yake me yasa kike yin nan mummunar ɗabi'a na farko dai a jami'a kike karatu to me yasa kina jami'a kina karatu a kama ki a wata unguwa kuma da namiji tace ita ba laifin ta bane laifin iyayenta ne tace kin tana shekara goma sha hudu shekara goma sha hudu a duniya sha'awa take damunta tace kuma ta gaya wa kakarta ta gaya wa kaza cewa ita fa in je ta gama sakandare aure kawai take shi da haka tana da shekara goma sha shida ta gama sakandare school da ta zo ana magana auren ta baban ta ce ai yarinya ce ba ita ba aure na ka ce zaman shekara ɗaya ta kai shekara sha bakwai mahaifin ce ɗauke ta kai ta jami'a a jami'ar a nan ta je ta saurayi duk jami'a bar biya muku idan aka ce jami'a tana nan ɓangaren, za ga unguwannin da suke nan gudun duk gidan da ne da karuwai da yan fashi da waye da sauransu ko wace irin jami'a za ga unguwannin da suke kudu da ita lalatattun mutane ne a gurin da su student ɗin da wanda ba student ɗin ba wannan ya sa yarinya ta ce wannan shi bawan Allah ta ce wani sa'in ni nake takura mai ya zo mu tafi amma na sa'in shi ya fi so ya zauna ya laktarsa sai gama bayani jalla jalla wanda ya aka nemo mahaifinta aka sai to ga bala'i da ta ja kanta to dan haka duk yarinya da ta so kuna son ci aure da kuma mata aure karatu bai da alaka bai da alaka da aure na san medical doctor gani ce ma ta gama sakandare an mata aure ta je ta yi karatu ko kwan ko shekaran jiya anan nan a masallacin da mu an mun tambaya wani bawan Allah ya aure yarinya ta samu admission za ta karanta medicine shin za ta yin iyali ki fita hakkin 'ya'yanki ku je gidan mijin silami lafiya lau ya fi miki kima da daraja a gurin Allah kama ta yi digiri ya fi wannan kima da haka Allah maɗaukin sarki so yake ku kare ƴaƴanku daga faɗawa cikin mummunan ɗabi'a to ba abin da zai sa kuma ku yi musu wannan sai aure da yarinyar take son aure a mata aure in je ta samu wanda yake kanta wanda ya dace kawai ya aure shi sa nan Allah ya ce wa ankibul ayama minkum al ayama su ne wanda ba su da aure maza da mata Allah ya ce duka ai musu aure zaka malam yace li annahu a'zamu sababun sababin lil wiqayati min az-zina aure shine babban dalilin da zai hana shiga mutum ya shiga harkar zina wa a'zamu mu'inin ala ghadd al-absar wa hifz al kuma shine dalili da zai sa mutum ya furinsa sa ya fi kiyaye al'aurarsa bai ya faɗa da zina ba shi yasa yazo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa ya ku taron samari man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ba'a yayi aure ma'ana duk wanda yake da inda zai samu mace ba sai naka ba ko na haya ne zai iya ciyar da ita zai iya shayar da ita zai mata sutura daidai karfin sa to yayi aure manzala ya ce fa hu aqaddu lil basari wannan auren da zaka shi zai furinta ka wa ahsanu lil farji kuma shi zai fi kiyaye ka baka je kai zina ba manzala ya ce wa man lam yastati fa alayhi bis sawmi duk wanda bai samu damar da zai aure bai jaje da azumi fa hu lahu wija wannan azumin shi zai mai garkuwar da ba zai je shiga halkar banza ba muna gane ha wanda wannan ne sa Allah ya halatta wannan mani nisa wa min kawa'idi shari'atil mutahara iya daga cikin ka'idoji na wannan shari'a tamu mai karfi annal mashaqqata tajlibu taysir cewa tsanani yana sa a kawo sauki wa li hada dan haka ne lamma na Allah tabaraka wa ta'ala fi suratin nisa'i an nikahi yatima yayin da Allah ya hana ka aure mareniya a cikin suratul nisa Allah ya hana ka aure mareniya idza kifa adam lima adl ma'ahum in ka san ba za ka yi mata adalci ba domin laraba suna da wata al'ada mutum sai je ya auri mareniya sai ya ki ba ta hakinta. to kuma wannan wannan haramun ne a addini ko mareniya ce ko ba mareniya ba sai ka ba ta hakinta. to in kana jin wannan sai Allah ya ce to ka auri matar da ka yi ma kar ka je ka auri mareniya ka rinka ganin alfarma kai mata shine Allah ya ce wa in kiftum Allah tuftu fil yatama in kuna jin tsoron ba za ku yi ya'ya marayu adalci ba in kun aure su sai Allah ya ce fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba muna gane ha to dan haka za ku ga sahabban manzala ta kalama su da kansu ma ce neman wa yayansu mata miji da kansu to shi sa manzala ta salama ku iyaye sai nuna muku cewa irin waɗanda za ku ba ƴaƴanku abu biyu ake duba ku kalli mutumin da yake da addini yake da kyakkyawan hali addininsa ba zai bari ya cuce ta ba kyakkyawan halinsa kuma zai sa ya kyautata mata shi ne maza Allah yake idza idza idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju wanda zo zai aure yarku idan ya kasance mun kun yarda da addinin sa da dabi'arsa ku aura masa wa illa in ko ba haka ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir to barna za ta yawa a wannan wato fitina za ta yawa a bayan kasa da barna mai yawa shi sa jiya a wajen tafsiri wani mun tambaya yace da Allah ina jin ku shekaran jiya ya rubuto doguwar takarda yace da Allah akwai budurwarta in yi wa babanta nasiha saboda babanta ya ce ba zai aure ta ba saboda shi baban angon talaka ne an gwanye kokari ya biya babansa gaskiya shine san yarinyar baban yarinyar yace a ni na cika sanin duniya tunda dai baban ka bai da kuɗi ni ba zan baka ba kaga ba maganar bai da kuɗi bane maganar shi bai da kuɗin ne amma da yana da kuɗin ba shi bai kawai ya fice mai ne don yin karye da zafi sosai yace ai saboda baban ka bai da kuɗi yace kuma shi yana da sana'a da wannan sana'ar ma yake ciyar da iyayensa amma ma tun yarinyar ya ce ba zai bayar ba ni kuma na mai siya na ce arziki a hannun Allah yake ya bashi sai dai yana da wani hali da aka hana a ba mutum aure to wannan kuma wani abu ne daban muna gane ha sai dai yana da wani hali sannan kuma sai ake cewa shi namiji in zai aure to su ake aure macen da take haihuwa ba wata ba ta haihuwa ba wani ba Allah ya zai samu annabi sallama kamar da yake sunan abi dawo zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ya ga wata mata zai aura amma matar ba ta haihuwa manzo Allah ya a wata rana ya sake dawowa yake mai yama aikin Allah wannan matar da zan aure ta manzo Allah ya a ya sake dawowa a na uku sai manza ya ce zan bi auren nan matar ya ma'aikin Allah sai manza Allah ce tazawwajul waludal wadu ku auri matan da suke haihuwa wanda suke son ku fa inni mukafirun bikum al umama yawm al qiyamah domin ni zan yi alfahari da yawan ku a ranar alkiyama wannan yasa sa Allah sallama ce in ka auri mace ka auri matar da suke da suke haihuwa amma idan Allah ya sa kuma wacce baka ka auri wacce ta haihuwa sai ka yi hakuri da ita wanda yake ka'idar rayuwa muna gane ha kamar yadda faɗa nake cewa sabai su suke nemo kansu su suke nemo wa ɗayansu mazan da za su aura duk lokacin da mutum ya ga wani mutum nagari sai ya kwaɗayin cewa ya zo ya aure ɗarsa kamar yadda yake cikin bukari da sunan na tayi a an mun ɗauko hadisin umar ɗan karfa ya ce ta ayyama da hafsatu bintu umar min hunai mana hafsa ta zama bazawara <clears throat> da mijinta sunansa hunai wa kana min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min man shahida badran iya daga cikin sahabban da suka je yakin badar fatuwufiya fil madina sai mutu a garin madina to bayan hunais ya mutu kaga hafsa a gidan nan umar ta zama bazawara umar ya ce falatitu usman ibn affan sai na game da usman dan affan fa aradtu alayhi hafsa sai na bujiran mai da hafsa nace ka zo ka aure ƴata hafsa kaga shi da kansa yaje zai nemi mata miji na gari yaje ya samu usman dan affan yace zo ka aure ta hafsa na ce mata in ka so zan aura maka hafsa fakala sai ce ta an zuri fi zalika yake zan je ne na gari umar ne ce mai zo ya aure yarta shi kuma ya biya baban hafsa din cewa zai je na gari falabitu layali mu fakal bayan dan wasu kwanaki in ji umar Ya ce sai na gamu da sayyidina usman sai ce min ma uridu an atazawwaja yawmi hada ce sayyidina umar ne yanzu bana bukata aure ba zan yi aure ba kaga magana ta mutu da yace mata ba zai aure ba kala umar umar ya kana ta falakitu Abubakar li sajjid sai na gaba da sayyidina abubakar fa qultu in shi'ta an katuka hafsa sai na ce da sayyidina abubakar tunda kai mutumin kirki ne in kana so zan baka ya ta hafsa Falan yarji ilayhi shay'a bai ce mun komai ba da na ga mai kawai sai shiru tafiye bai ce mun komai ba sai yace fa kuntu alayya awjadu minni ala usman sai na ji na fi jin maushin sama akan sayyidina usman a san kata da mutum zai aure yarka inda zai zo ba za ka ji daɗi ba to wannan rashin jin daɗin da ya ji akan usman na farko ce jin daɗin da ya a lokacin da ya mujallar da ya ga sayyidina abubakar to wannan ya ci damunsa yace sai sai na umar yake cewa falabistu layali sai na zauna waɗansu 'yan jarare wasu kwanaki fa katabaha ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma ba ni na bijiran mai ba shi da kansa sai bai ce yana son yata hafsa zai aure ta saboda kyakkyawan niyyarsa ya gane cewa Allah ya gani ne sayyidina Umar shine so yake ba wa ƴarsa miji na gari ba mai kuɗi ba ba mai kaza ba a'a na gari ya nemi Usman kaga Usman bai kai sayyidina Abubakar ba ya ga sayyidina Abubakar amma sayyidina Abubakar ya shiru duk da akwai dalilin da yasa ya shiru amma a yanar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je na yana ina santa da haka Umar sai ya daura auren sai daura auren Hafsa da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bayan na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren ta falakiyani Abu Bakr sai sai na Abu Bakr ya gamu da ni da ya gamu da ni sai ce la'allaka wajadta alayya hina arabta alayya Hafsa falam arji ilayka shay'a sai na Umar ina jin ka ka ji damuwa lokacin da kace zo in aure hafsa ni kuma ban ce ma komai ba yace ina jin ka samu damuwa qultu na'am sai nace wallahi na dawo haushi sosai kala sai sai na abakar yace fa innahu lam yamna'ni hina aradta alayya an arja ilayka shay'an illa anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha yace abin da yasa da kace mun zo in aure hafsa ba wai bana so bane na riga na ji manzala sallama yayi magana je aure ta kai ne baka sani ba shi kuma sai na baka tun da manzana salama ya ce yana so to shi kuma zai zo ya ce yana so ba ya ce wannan shine dalilin da ya sa na ma shiru ban ce ma komai ba na farko bai kamata in ma karya ba na biyu kuma bai kamata in buɗe sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna gane ha ya ce wannan shine dalilin da ya sa ni ban ce ma ina so ba to in mun kalli wannan hadisin za mu ga cewa ashe mutanen kirki su suke nemowa 'ya'yansu maza na kwarai ba don kuma saboda me saboda ta zauna cikin kwanciyar hankali wanda haka in ka duba zaman annabi Salama da hafsa ai annabi sallallahu alaihi ya ya taba cikin hafsa da ya cikin hafsa Allah ya turo mala'ika jibril yace ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi lalle ya dawo da hafsa gidansa inji Allah yace li annaha mutum qawwam saboda hafsa akwai azumin nafila hafsa akwai sallah cikin dare Allah ya ce a dade ita Allah ya ita saboda ba a san arbu da mutum na gari shi kansa annabi sallama hafsa ta dace da shi saboda mutum ya kirki kuma wannan shi ke nuna muku cewa mace za ta iya rabuwa da mijinta matukar ba zalunta ba ta kai ba daga baya Allah ya ba ta wanda ya fi mijinta domin da yawan kuma san cewa akwai wani sahabi hunayz ba shi shine mijin hafsa ba a matan shi ba muna gane ha ba a matan shi ba amma yanzu ta zo ya mutu ta zama bazawara amma wanda ya zo ya aure ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kalli ummu salama ummu salama mijinta mutum ne mai kyautatawa ana kiransa abu salama abu salama ba abin da baya wa ummu salama kawai sai zo ya rasu ita kanta da ya rasu ta ce ba ta taba tuna sai ta yanki kauna ta ba ta samu wanda ya kai shi ba <clears throat> amma sai ta tuna da addu'a ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qini khairan minha sai sai tana zaune tunda ta roki Allah ya mata canjin alkhairi akan shi Abu Salama da ya rasu tana zaune sai manzala kalma ya turo yake yana kanta zai aure ta sai dai ta tuna da matsala guda uku na farko dai tana da shekaru na biyu tana da 'ya'ya wannan duk dalilin ne da ya sa ba za a aure mace ba musamman a wannan zamanin tana da shekaru tana da 'ya'ya sannan na uku kuma tana da kishi manzala ta salama ya ce mata to in shekaru ne ni ma ina da shekaru kaga mai shekaru da mai shekaru sai su aure sannan in 'ya'ya ne kuma yake 'ya'yan ki sun zama na. sannan na uku kishi kuma zan roƙi Allah ya tafiyar miki da shi daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta daga nan ta tabbatar da cewa Allah ya canja mata da abin da ya fi Abu Salama domin ga ta a gidan annabta ki shi sa kalmar ta yadda ta ringa saba ma Allah wai saboda ta ringa saba ma Allah wai saboda mijinta wai baya mata abin da take so wannan ya zama dalilin da zai sa da ta ringa saba ma Allah subhanahu wata'ala wannan ba daidai bane to da haka da Allah ce ku aurar da ƴaƴayenku wanda ta gwagware da kuma bayin ku maza da bayin ku mata sai Allah ya ce in yakunu fuqara ayyubunihim Allahu min fadli in sun kasance talakawa bayan sun yi auren Allah zai iya wadata su daga falalarsa kuma da yawan kuna za ku zama shaida mazajen ku lokacin da suka aure ku wani ba bai da kosi amma yanzu gashi Allah ya rufa mai asiri kila yana da ƴaƴa yana da wata matar yana da gida kila yana da abin hawa to duk wannan in kai aure saboda Allah danka kame to Allah madaukin sarki sai wadata ka daga falalarka ya inganta daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne cikin sunanun Nasa'i da sunanun Tirmidhi da ibnu Majah ya zo cikin musnad Imam Ahmad Albani ya hassana hadisi manzala sai salama ce salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum mutane uku haƙƙi ne akan Allah ya taimake su ma'ana waɗannan mutane guda uku in Allah ya ɗora wannan a matsayin hakki zai taimake su na farkon su shine annakibul ladhi yuridu al-afaf wanda ya aure amma dalilin da yasa yayi aure yayi aure da dan ya kame kai ya fada cikin zina na biyu wal mukatab yuridu al-ada da bawa mukatab in kana kangin bauta mai gidan ka zai ce ma kawo naira kaza daga nan ka zama ɗa to duk wanda aka yi wannan kuma yana nufin ya bayar in ya tafi neman kuɗin nan shi ma sai Allah ya taimake shi sannan walgaji fi sabilillah da mai yin yaƙi a hanyar Allah shi sa Abdullahi dan Abbas kamar yadda yake a cikin kamar yadda yake a cikin tafsirin Ibn Abi Hatim wanda Ibn Kathir ma ya ambaci wannan magana ta Abdullahi dan Abbas yake cewa amara Allah subhanahu wata'ala bin nikahi wa raggabahum Allah yayi umarni da ai aure wa raggabahum fihi Allah yayi umarni da ai aure kuma ya kwadaitar da ai aure sannan wa amarahum an yuzawwiju ahrarakum wa abidahum Allah ya umarce su da su aurar da ƴaƴansu su kuma aurar da bayinsu sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Abi Hatim shi ma yake cewa ati'u Allah fi ma amarakum ku bi Allah a cikin abin da ya umarce ku bihi minan nikah ma'ana na aure ma'ana da Allah ya ce mu ku yi aure to ku je ku yi in kun yi wannan yanjuz ma wa'adakum min al-gina shi kuma Allah zai zartar muku da alƙawarin da ya muku na wadata ku tunda ya ce in yakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadli in kun kasance talakawa sai Allah ya wadata ku da falalarsa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa iltamisul gina fi nikah in kuna neman wadata ku neme shi ta hanyar aure saboda Allah ya ce in yakunu fuqara ayyubunihim Allahu min fadli muna gane ha Umar dan Katta Allah ya kara masa yadda yake cewa ajibtu liman liman ibtagal gina bi ghairi nikah shi yana mamakin yaga namiji yana neman wadata amma bai yi aure ba yake domin aure yana daga cikin dalilin da zai sa mutum ya samu wadata aure yana daga cikin abin da zai sa Allah ya baka wadata in Allah ya so sai ga daga yin auren ka samu wadata kayi arziki muna gane ha shi sa ku duba wani abu guda daya zai wahala ka samu mutum mai mata hudu ko mai mata uku ko mai mata biyu bai da kuɗi ko rufin asiri zai wahala zai wahala da mara aure da mai mata ɗaya sun fi talauci ba haka ba zai wahala ga mai mata hudu bai da mota zai wahala a kan mai mata hudu bai da gida bai da mota lala kuna gani zai wahala zai wahala mai mata uku a ce bai da gida bai da mota to wanda mai mata biyu amma shi ma za a sami ka da yan wadatarsa amma kana neman wanda ba su da abin hawa ba da ka zaga mutum mata ɗaya gare shi saboda me shi aure arziki ne aure arziki ne a ai a shi malam bala ya ma ya ce tun bara ma ya ce a mai addu'ar Allah ya karo ta uku ko haka ne da haka shi aure wadata ne muna gane ha shi ta za ga jiya ne na wani ya yi rubutu a facebook ya ce ko makinka in zai gaya ma gaskiya to zai gaya ma mata ɗaya matsalar haka ya rubuta amma in baka da hali ɗayar ma kakkai in kuma kana da ƙwaya ɗaya baka da halin yin ta biyu ita ma karkai saboda sai kana da wadata za ta yi amma dai ni na san tajribar rayuwa ta nuna cewa masu mata hudu da mata uku da mata biyu sun fi samun wadata lala ba haka bane kuma dai gaskiya mana to tun da haka ne dole take ita kadai Allah ya kara mata ta biyu don su wadata <laughs> to a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne Allah kuma masani ne subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa yau ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh